wa kulla waskin kai da duk wani datti dai ma'a da yake haduwa ala ayi in min albadan amma kowane guri ne na jiki bil arki ta hanyar gumi wal gubari da ta hanyar da da kura wa na hawi hima da makamantansu ma'ana kenan duk gurin da kura ko gumi zai iya sa ya yi datti ko ya yi wari wajibi ne ko kuma sunna ne a rika kautar da shi saboda manufar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghasalul barajin gusar da datti ne na duk inda yake cikin loko-loko da saƙo a jikin ɗan adam da ban san wani addini da ya kula da tsafta irin addinin musulunci ba kulawa ta hakika kuma ta gaskiya na goma alkhitanu alkhitan wato istihdat daban istihdat mun faɗe shi gusar da gashin mara wani kuma alkhitanu shine kaciya a wasu gurare a ƙasar hausa suna cewa shayi a yi wa mutum shayi a yi wa mutum kaciya na fata mun gane yin kaciya suna ce ta annabawa suna ce ta fidira ba daidai ba ne musulmi ya zauna bai yi ainihin kaciya ba na goma kenan وهي قطع جميع jami'i وهي قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة الرجل شيني ko yanke dukkanin wata fata din nan da za ka same ta tana rufe gaban ainihin namiji hashafatun rajuli wato hashafa inda dai bahaushe yake cewa daidai gurin da wanzami yake yankawa <clears throat> shine hashafa hashafatul rajuli wannan fatar ita ce wanzamai ko kuma asibiti suke tattaro ta sai su yanke ta sannan su ɗaure gurin domin jinin kar ya ci gaba da zuba da duk irin kuma hikima da allah ya ba su ko a asibiti ko wanzamai domin jinin ya tsaya sannan a jira ranar warkewa wannan ga namiji kenan to da aka gusar da wannan fata allati tughaddi hashafatar rajuli hatta tankashifa har hashafa din ta bayyana ma'ana kan gabansa din ya bayyana jami'ul hashafa dukkanin hashafa din babu shakka wannan sunnat wa ammal mar'a ita kuwa mace fa a musulunci ya halatta aika ciya ga ya mace amma yaya ake yi kuma ina ake tabawa ina ake yankewa shine malam zai bayani mun sha bayani a gurare da dama cewa a musulunci ya halatta yi namiji da mace kaciya sai dai ya ake yi kuma waye zai yi kuma mai hikimar yi kuma mai fa'ida ba kamar yadda muka sha faɗa cewa yau waɗansu 'yan duniya suna sukar yi wa mace kaciya saboda lura da waɗansu abubuwa na al'ada da ya shigo a waɗansu ƙasashe musamman inda jahilci ya yawa. duk da cewa su ma yanzu a waɗannan guraren sun rage wanda mu dama kuma a nan ba mu da irin wannan muguwar al'adar da ake magana cewa yi wa mata kaciya yana kawo yayyan fitsari kame da za ka rika ji a labarai a bbc ne a menene har ma sukan ware wata rana ranar yaƙi da kaciyar mata majalisar barke duniya kenan Kasan komai tana da rana wai hada ranar shan shayi ranar 20 ga watan jun ne ranar kawai shan shayi kai ina lillahi wai ta su daɗi ne fiye musu yawa wai hada ranar wanke hannu da ranar kaza ranar kaza da akwai so da aka kowace rana da ranar ta sai an kirkiro mata wani abu da za a rika yi duk shekara to akwai wannan rana ranar yaƙi da kaciya ta mata to a wajejen nijar da wasu gurare abinda yasa ake yaƙi da wannan muguwar al'ada na farko suna yi wa mata ne manya waɗanda sun manyanta manyan 'yan mata budurwoyi suke yi wa na biyu suna da muguwar al'ada ne da ake bayyanar da tsaraicinsu a daidai lokacin sannan yanayin yin ba likitoci ne suke yi ba na fata mun gani wasu ne a matsayin wanzamai wanda za a zo a yi bikin yi musu sun kusa aure ko za a yi musu aure da makamantansu to shi ne suke yaƙi da wannan al'ada <clears throat> to amma idan aka yi aka yi jam'u gaba ɗaya sai a ce a musulunci akwai kaciya saboda dalilai na daga cikin dalilai al'imamu maliku cikin muwaɗa ya rawaito hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam aisha tana cewa idza khatana al-khitanu al-khitana faqad wajaba al idan katiya ta hadu da katiya sai annabi aisha ta kira da idza jaa idza khatana al-khitanu al-khitana ko idza jawaza al-khitanu al-khitana aka kira su da suna alkhitanani kaciya biyu malamai suka ce ishara ce da ke nuna ana yi wa namiji kaciya ana yi wa mace kaciya na biyu za mu zo mu ji hadisin umma atiyya wadda annabi salama ya santa tana yin kaciya wanzamiya ce tana yi wa mata annabi ya ce in za ki yi to ki yi sama-sama karki yanke gaba daya fa a shi mi wala tan tanhi na fata mun gane to kaga ya nuna ana yi sannan manyan malamai irin su shekul Islam Ibn taimiyya a cikin fatawa dinsa ya faɗi fa'idojin yi da kuma cewa lallai musulunci ya san shi amma dangane da cewa dole ne sai an yi wajibi ne sai an yi mustahabi ne suna ne game da mace game da kaza to wannan kuma hukuncin zai zo ina hukuncin matar da ba a yi mata ba ko yaran da ba a yi musu yanzu ko kaza ko kaza <clears throat> tunda galiban da yaran da ake haifa su yanzu ba yi musu ake ba to shin an saba wa Allah ne ko kuwa sannan kuma me yi hikima hikima ibn taymiya da sauran malamai suka ce shine daidaita sha'awarta ne wannan shine dalilin da ya yasa ibnu taymiya ce lalata da zina ta yawa a cikin arna kafirai ba su mai da shi komai ba na fata mun gane ma'ana sha'awarsu ta yi oba amma a cikin musulmi yi musu kaciya ɗin yana daidaita sha'awarsu ba za ta yi zafi da yawa ma ta yadda koda sun samu jinkirin aure ba za su bukaci zuwa ga yin zina ba saboda haka daidai gaban mace inda a hausance ake ce mishi beli na mace shine ake samu a farkon rayuwarta tana jaririya ake samun ƙwararru cikin wanzamai mazansu ko matansu suke ɗan yankewa kaɗan na fata mun gane to sai a ce an mata kaciya so a cikin wanzaman ma ba kowa ne iya ba sai wanda dama aikinsa ne yana yi ta sai a kirawo shi idan ana da bukatar haka <clears throat> ibn taimiyya ya ce zai daidaita sha'awar mace ba zai sa ta zama fitinanniya ba ba zai sa ainihin wato ta kasa haƙuri ba a yayin da ko mai gidanta baya nan ko makamacin wannan ko ya yi tafiya ko an ya dai nisa haka wannan yana daidaitawa sannan kuma kamar da ibn taimiyya ke faɗa har wa yau cewa kuma wato yakan fi zama kuma wajen su kansu mazaje su fi samun rabauta da gamsuwa game da iyalinsu idan an mata ɗin saɓanin idan ba a yi mata ba waɗancan abuwa za su iya biyo baya to za mu zo mu ji insha'allahu dai bayanai akan hukuncinsa dole ne ko ba dole ba ne wa ammal mar'a muka ce ita dai mace fa za a yanke ne aljuz'ul ala wani dan bangare wani ɗan juz'i na sama min lahma daga wata yar nama allati kan nawati wadda take zuwa kamar nawat wato bata wuce kamar ƙwayar abin cikin divino ba wahiyar tushbihu urfar tana ɗan kama da irin Cokan nan da ke kan ainihin zakara ne dai abinda muka faɗa da tsantsar hausa da suke cewa beli a jikin mace amma tutinta wahiya a'lal farji a saman farjinta abin yake fitowa wato yake fauka mahallin ilaji sama kaɗan da inda zai zanto ƙofar gabanta kenan shine ilat wato ma'ana wajen inda namiji yake saka gabansa wa habu to anan kenan ana so mala ce Allah to za kullaha kar a yanke ta gaba daya dan kaɗan ne ma'anar ilaji bi ma'ana idkhal gina daga walaja yalijo ilaji shigarwa mahallul ilaji to ba ana so Allah to ukhaza kullaha kar a cire ta gaba daya kar a yanke gaba daya iya saman ne kawai za a rage sannan kuma yakan bambanta daga mace zuwa mace yanayin girmansa shi ma daga mace zuwa mace so da haka na wata matar sai a ce ya fi na wata matar girman tsiran da Allah ya halitce shi la'annal maksud domin mai manufar dama rage shin mala ya ce shahawati ha ragwanta kankanta daidaita rage sha'awata!" faƙaɗi ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa'alihi wasallama la'ummi ummi atiyya al'ansariya nabi ya gaya umma atiya al'ansariya wata baiwar allah babbar mace ce daga cikin manyan mata ainihin madina wanda har annabi ya zo ya ganta tana wanke zainab yarsa yayin da ta rasu ummu atiya ke ne yake cewa ku wanke ta sau biyar ko so kaza ko so bakwai in kunga akwai bukatar haka igisilnaha salasan aw khamsan aw sab'an in ra'aytunna zalika to ita ce ummu atiya wadda take cewa annabi ya hana mu zuwa jana'iza ko da yake dai ba matsawa akai aka takura akan mu Mana idan mata sun je ba fiye so su je ba amma idan sun je din ba za a ce Allah wadai ba saboda guri ne na addini da ƙaro imani da sauransu <clears throat> amma dai guri ne da ya fi keɓantar maza kamar masallaci ne guri ne da ya fi keɓantar maza in mata sun zo sai a ce fa ni'ima ba za a ce Allah wade ba babu laifi na fata mun gane to ya ce mata wa kanat tana yin kaciya bil madina a madina ma'ana wanzamiya ce ya ce ka khafatti in za ki yi alhafdu za ki rage ɗin idan za ki wa mata fa a wa latin haki. ma'ana ki sai sa sai sa karki datse gaba ɗaya fa innahu asra lil wajhi domin ya fi nuna haske da fito da ainihin wato fuskar mace ma'ana har abin yakan yi tasiri ga fuskarta wa ahza Zauji ya fi ba da rabauta ga gamsuwa da ainihin wato miji to wannan ne sirrin wannan hadisi ne hasan al tabarani ya rawaice shi a cikin al-awsat da can ya faɗa a ƙasa al-imam tabarani ya rawaice shi a cikin awsat wa qala abubakar al-haythami ya faɗa a cikin al-majma' majma'u zawaid wa manba'u baul fawaid mujalladi na biyar shafi na 172 yace isnaduhu Hassan. wa hassanahul albani fi sahiha albani ma ya ce hadisin hassan ne a cikin silsilatul ahadisi sahiha mai nambar hadisi 722 wal hadith lahu shawahid kathira hadisin yana da shawahid wana waɗansu hadisai da za su zame masa shaida wanda suka tattauna irin wannan matsala kamar wancan hadisi da muka faɗa cewa idan khatanal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl akwai ma waɗansu hadisan da dama waɗanda dai ba su inganta ba da sauransu waktuhu ko a wannan lokaci ya kamata a yi kaciya wa yaro sawa'un namiji ko mace ƙalar imamun shaukani al'imamun shaukani babban malami ɗan ƙasar yaman wanda ya ainihin nailul autar wanda ya fatahul ƙadir babban littafin shi na tafsiri mai mujalladi wajen bakwai aljami'u bai na fannayin ruwaya wa diraya fi ilmin ilmin tafsir fatahul qadir da sauran littattafai dai da yi irin su ainihin wato a sailul jarrar almutadafiku ala hada'ikil ashar da waɗansu littattafai nasa da dama limamu shaukani malami ne wanda ya zo bayan shekara dubu ɗaya da wani abu so malami ne na wato ba wai can salafi na can abin nan wato salaf ba alimamu shaukani rahimahullah ya ce an na muddatahu lokacinsa lokacin da ake kaciya au waktahu ko kuma lokacin da ake yi ta su bi waqtin muayyan ba a keɓance shi cewa sai lalle lokaci kaza ba na fata mun gane wa ƙala ya ce wa huwa madhhabul jamhurin min ulama wannan ne dai jamhurin mazhabar malamai da dama sai dai wa ƙala imam al ya faɗi wannan magana shi a cikin nailul autar ɗin shi sai dai ibn al ya ce rahimahullah ya ce wa indi amma ni a gurina je ibn alkayyar almajirin ibn taimiyya ni a gurina a fahimta ta annahu jibu alal wali wajibi ne ga uba wali majibincin lamarin yaro an yaktanna ya yi wa yaro kaciya kabbalar bulugi kafin ya balaga ibn eh, alkayyar kenan a cikin littafin shi tuhfatul maudud bi ahkamil maulud tuhfatul maudud bi ahkamil maulud wannan littafi nasa mujalladi ɗaya ne kamar wannan bai wuce girman wannan ba ya yi shi ne lokacin da aka yi wata haihuwa ‘yarsa aka ce ita ce ta haihu kuma ya rasa ga talauci ya ciyo shi Allah ka raba mu dai ba shi da wata rana fa shi talauci sai dai kawai ne tsari da shi ya rasa hatta riga aka ce da zai bayar ranar suna wadda za a baiwa yarinyar a matsayin kaka a wa yar ya rasa yi da zai yi Shi ne sai ya littafi ya rubuta mata littafi <laughs> ya ce ga kyauta da zai iya ba bata tuhfatul maudut bi a ahkamil maudut yadda ake suna da yadda ake kula da jariri da yadda ake kaza da yadda ake kaza duk ya bayyana a ciki to alhamdulillah kyauta ta yi kyau <laughs> ba a samu riga ba ba a samu kayan barka ba amma dai an samu littafi to wannan ita ce tuhufa matsalin tuhufa din dama kyauta wadda za a yi gift ta musamman ainihin saboda wata rana da mutum ko ranar haihuwarsa ko ranar kaza ka ce ga wannan ta ibn al ya wannan littafi to ya yi bayani sosai ga wanda yake so ya san hukunce-hukuncen haihuwa da suna da sauransu duka ya tattaro mujalladi ɗaya ne kwaya ɗaya to a ciki ka ji abin da ya ce kafin yaro dai ya kai shekarun balaga ya kamata a masa kaciya bai haisu ya bulugu maktunanta yadda zai balaga kawai sai ya ganshi da kaciya ba sai ya balaga za a ce a zo a yi mishi ba fa inna zalika mimma la yatimul wajibu illa bi domin wannan yana daga abin da mimma la yatimul wajibu illa bi abin da wajibi baya cika sai da shi to aka a wasu al'adu ko wasu ƙasashe suna yi wa yaro tun yana jariri kamar mu a nan ƙasar galiban kabilu da dama yarabawa da sauransu suna yi wa yaro tun yana jariri saɓanin hausawa su yaro aƙalla wani lokaci sai ya kai shekara biyar shida da ka ga yaro ma kai wani sai ya kai sama da haka ma yana yawonsa ko ina an masa kaciya to amma dai gaskiya mafi sauki yana da kyau yaro ɗin nan kankani ranar suna a masa kaciya ya fi dacewa ya fi saukin warkewa yaro ma ba zai san ma'an masa ba ba za a yi ta tsorata ta da kaciya ba <laughs> cewa za a yanke ta za a yi maka za ba sai dai ta so ya ganshi da kaciya don kamar yara na kusan ni duk haka ne musu tun ranar suna ake musu kaciya ina ji waɗanda ba a yi musu kaciya bai wuce mutum biyu ba amma lai duk ranar suna ake musu babu yaron da ya san tsoron kaciya sai dai taso ya gaishe da kaciya ko a asibiti ko wanzami duk suna yi babu wani matsala Allah ta'ala ya samu dace to sai ka ga an yi masa an ci gaba da sa masa famfas dinsa sati ɗaya ya yi yawa yana shiga ruwan zafin da ake masa wanka da ɗan magungunan da za a ba shi kenan ta wuce ba zai sa wani wahalar

ma'ana dai an fi so su dan data eh, eh. eh na fahimta dama dai abin da aka ce yarinta wai ma'ana dai kamar binciken ya fi nuna su dan data eh. an fi so akalla sun ɗan yi ƙarfi na gane Allah ya samu dace sannan sai hukumuhu ko menene hukuncin kaciya dole ce ko ba dole ba ce to wannan shine abin tattaunawa ittafaqa al-fuqaha din malamin fikihu. sun yi ittifaki wato sun hadu ala anna al-khitana fi haqqi rijal katiya inda game da namiji ne game da maza wal khifat fi haƙƙin nisa game da kuma katiya game da haƙƙin mata wato dama khitan khifat game da mace ne kamar da annabi ya ce idza khafati yake ga ummu atiya fa shimmi to sai a ce mata khifat inna mace ne to duka dai malamai sun hada akan mashru'un an yadda shari'a ce ta yadda ayi wa namiji da mace ba wanda ya sabani ba malamin da yace bai yadda ba ko karya ne ba a yi wa mace a disin yadda inna ma mahallin dole ne ko ba dole ba ne yanzu shi ne abin tattaunawa walam ya kula hadu minhum bi annahu makaro ba wani malamin musulunci da ya taba ba fadin cewa ai makaruhi ne ba a so a yi wa namiji ba a so a yi wa mace ba wanda ya taba fadin haka awo munkarin ko ya ce wannan mummuna abu ne a musulunci kama na samu hadihil ayyam kamar yadda muke ji a waɗannan kwanaki na yau na zamanin yanzu a gurin wato waɗanda ba su karanci musulunci ba bal ittafaqu alaihi sawa'an man qala minhum bi wujubihi a'a malamai duk sun yi agreement sun haɗu A kan cewa za a yi kaciya kawai dai da wanda yake cewa dole ne sawa'un man qala minhum bi wujubihi aw man qala bi istihbabihi da wanda yake cewa mustahabi ne yanzu mahallin ba na kar ai bane kowa ya yarda ai sai da wani yana cewa mustahabi ne wani kuma yana cewa wajibi ne a nan mahallin yake waqtilafu haula ila imma fi hukmi wujubihi aw istihbabihi amrun yasir amma dai Saɓanin da waɗannan malaman musulunci suka yi game da hukuncin wajibi ne ko musahabi ne wani al'amari ne mai tun tunda babu wanda ya ce kar a yi ko wancan ne kawai ya ce mustahabi ne wannan ya ce wajibi ne sau da aka al'amari ne mai sauki faƙaɗi zahaba abu hanifa wa malik al'imam abu hanifa annoman ibn thabit ibn ibrahim alfarisi wa maliku da al'imamu maliku abu abdullahi al'asbahi su waɗannan manyan malamai da malamin da almajirin abu hanifa malamin maliku ne maliku almajirin abu hanifa ne abu hanifa ya girme shi shi kuma maliku ya haifar da shafi'i ma'ana shi ya reni shafi'i tun yana yaro domin shafi'i rahimahullah babansa ya rasu tun bai wuce shekara bakwai ba a ƙasar misra asalinsa balarabe ne bakure ce ɗan maka babarsa ta da ta yi aure a misra ta taho da shi bayan babansa ya rasu ta danka sha hannun maluku So ina so ya koyi iliminka da ladabinka da tarbiyyarka da komai naka maluku kuma ya karbe shi rahimahullah dama kuma kowa ya san maluku mutum ne babu wasa abin da ya iya kawai tarbiyya da ilimi da ƙoƙarin wato kiyaye martabar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma shafi'i ya karanta da imamu ahmad imamu ahmad dan hanbali da haka duk waɗannan malamai ne na juna almaziran juna to abu hanifa da imamu maliku almajirin shi su ra'ayinsu sun tafi akan wannan mas'ala ila annahu masanunun fi haƙin rijali wan nisa sunna ne abin sunnantawa ne game da namiji da mace walaisa bi wajibin ba fardin ba wai wajibi ne wajabci na farilla kame da sallah ta zama farilla a kanka ba a'a walakin ya asam tarikuhu in tarakahu sai dai duk da haka in mutum ya bar shi fa zai iya samun zunubi kaga dai a takaice sun sunna ce mai karfi a gurinsu ba wai farilla ce kamar da za a ce ya bar sallah ya bar azumi ba amma da mutum fa zai bari zai iya samun sanifi ka dai kusan wajibin ne dai a kurinsu waƙalar shafi'i shi ko shafi'i rahimahullah muhammad bin idris abu abdullah a shafi'i ya ce huwa fardun ala zukuri wal inas shi a gurinsa dole ne farilla ne ga maza da mata duka wani ahmad shi kwaɗaya almajirin na ƙarshe imamu ahmad ya ce wajibin fi haƙƙin rijali game da maza dai kan wajibi ne wafin nisa'i amma game da mata <clears throat> anhu to daga shi imamu ahmad anhu ruwa ta ne yana da ya guda biyu da aka samu abinda ake nufi da ruwa ya ne akwai tsohuwar fatawa akwai sabuwar fatawa wani lokaci malami yakan yi fatawa gwargwadon abinda Allah ya sanar shi a lokacin sai ba da fatawar abu kaza mustahabi ne daga baya in ya samu waɗansu dalilai masu ƙarfi da ya sake samu sai ya dawo ya ce kan da ina cewa abu kaza mustahabi ne yanzu wajibi ne na wajabta shi kaga an samu ruwaya biyu na fata mun gane to wannan <clears throat> duk wasu malamai a duniya haka tana faruwa a gare su <laughs> tana faruwa kuma musamman malamai na allah malamai masu tsoron allah su ba abin kunya ba ne a gurinsu su dawo su ce fata wadda muka yi shekarar da ta wuce ko watan da ya wuce ko satin da ya wuce da muka yi karatu to mun canja fatawa abu kaza da muka fada kuskure ne abu kaza ne ya kamata sai mutum ya fari ya ce wancan Allah ya fi mishi ya gano yanzu kishiyarsa ne daidai to duk wani ana samu <clears throat> ko ya tashi daga mustahabi ya koma wajibi ko ya ce wajibi ne da ya koma misalin imamu malik rahimahullah da yana ganin cewa tsatsefe ya tsin kafa ba dole ba ne a alwala ba dole ba ne sai da wani daga cikin almajiran abu hanifa an ban manta ba bayan an gama karatu sai je gurin imamu maliku a gefe sai ta ala gafata malam mu kuwa kaga a gurinmu tsatsefe ya tsin kafa dole ne farilla ne ya ce saboda dalili kaza kaza kaza kaza ya koro sanadi ya shi su da yake maluku malamin Allah ne shi mai bada labari ya ce sati mai zuwa da aka zo karatu sai na ji maluku yana bada fatawar cewa tsatsefe ya tsin kafa dole ne sai yake bada wancan labari labarin hadisi ya same shi kaga ya nuna da bai sani ba ma'ana bai san wancan hadisin ba yanzu kuma ilimi ya zo mishi to da aka yi sa ba a to an gama ilimi duk ilimin mutum allah zai iya jarraba su akwai abin da bai sani ba ko ya ɓuya gare shi sai a hankali kuma wannan ita ce ma'ujiza ɗin ta ilimi ma'ujiza ta ilimi <coughs> kuma kowaye kai fa ba wai maganar za a ce bujimin malami bai san ko ba abin da bai sani ba a'a wallahi babu shi mazala ne kadai shine shugaban malamai shi ma abin mamaki baya faɗin abin da yake na rai sai abin da aka sanar da shi akwai sanda aka zo aka yi masa tambaya ya ce ban sani ba sai na tambayi Jibril ka jifa <laughs> ban sani ba sai na tambayi jibril aka ce ya rasulallah ina ne mafi alkhairi a cikin adoran ƙasa ya ce la'adari hatta as'ala an ha jibril ya zo ya tambayi jibril jibril ya ce ban sani ba sai na tambayi ubangiji na daga ba wahayi ya zo annabi sallallahu alaihi ya ce jibril ya gaya mu mafi alkhairin guri a ƙasa shine masallatai mafi sharrin guri a ƙasa shine kasuwanni aswaquha sau da nan ne shaidan yake kafa tutar sanji annabi a yi rantsariya a yi sharri a yi cuta a tauye mudu duk anan ne sai sa ma wani hadisi yake cewa karka zama farko da ke fara shiga kasuwa kuma karka zama na ƙarshe kowa sai ya tashi ya barka kuma kai ne na kai ne kuma the last kai ne na ƙarshe sai ya zanto kai kafi kowa abin nan kenan Allah ya samu dace to da haka da yayin uwa wannan duka an samu daga imamu amar ruwayata ne azharuhuma wadda ta fi fitowa fili cikin ruwayoyin da aka samu daga gare shi shine alwujub imam amir yana wajabtawa dangane da mata ɗin a ƙarshen fatawarsa yana ganin har mata ma kawai a yi musu to ko menene fa'idojin yin wannan katiya mala ya ce fawa'idohu min azamil fawa'id na daga manya-manyan fa'idoji ma'ana samara amfani advantage da za a samu allati ya tahassalu alaihal muslimu wanda musulmi zai samu ya tabbatar idan ya yi hiya ridallahi azza wa jal shi ne ya yardar da Allah ya yi abin da Ubangiji yake so ridallahi azza wa jalla alai yardar Allah madaukakin sarki zai sami yardar Allah li'annahu itamma bi amrillah domin ya musaltu ya ɗabi'antu da umarnin Allah ya yi abin da Allah yake so wanta ha an na haihi ya hannu daga hannun da Allah ya yi abin da Allah ya ce ka yi kayi abin da Allah ya hana ka hana na biyu wa kazalika min fawaid idil khitan min haisu annahiyatu sihhiyya wa tibbiyya haka kuma daga cikin fa'idojin kaciya ta bangaren nahiyatu sihhiyya wa tibbiyya bangaren lafiya da likitanci da lafiyance da likitance a sahiya wata biya wani dakto an ce dakto a nan dakto na ilimin likitanci <clears throat> na fata an gane da wato dr d fit ruwaifik ya ce tarkul khita ya ja'alun rajula ya ta'arradu lirawa sibin lahan barin kaciya babu ko shakka ga namiji a ce bai yi kaciya ba ya girma da lobasa babu kaciya a tare da shi a matsayinsa kuma na ainihin namiji ya ce babu shakka zai haifar masa da haduwar wani danko ko kuma ainihin wani yauki da zai kasance a gabansa da zai iya rika bubbushe masa ne ake kira allakan wato rawasibul lakan <clears throat> ma'ana danko ne ko yauki ne na haɗuwar waɗannan lakan kame da yake fada a can kasa ibara an rawasib ibara ce kalma ce da take bayani dangane da rutuba wato wasu haduwar danshi-danshi kamar na fitsari na mazi na menene da sauransu wa da waɗansu datti-datti ta jitami'u su ne za su rika har haduwa yau da kullum suna haduwa suna haduwa yanzu misali ka dauki ko da gurin da ake fitsari ne ko da tiles ne gurin ko siminti ne ko mai don allah in fitsari ya yi fitsari a guri ya kake ganin gurin musamman irin banɗakin kasuwa ɗin nan inda gardawa ke haduwa kowa da kowa ya zo ya fitsari a gurin ya kake ganin wani gurin har wani kore kore yake yi ya canja fanti ya canja kala saboda tsabar bala'in gubar fitsari to ana samun fa daidai wannan lokwa za ta iya tattara irin wayannan da ya rika makalewa yau da kullun yana taruwa yana taruwa yana taruwa to mala ya ce wa tisbihu lazija ma ila littajammudi sai ta wayi gari wani guri ne na danko ko ainihin da yake tattarar da ta tajammudi wani abu ya zo ya dankare ya bushe ya yi dry a gurin ya zanto ya haifar masa da cuta amma sai aka ce an yanke wannan lobar gaba ɗaya ba zai samu damar tattara waɗannan abubuwan ba ba gani to sannan haisu ya a can sama yace haisu yan ba'athu min hara'iha riha ta nan ne kuma za ka ji wani wari yana tashi daga jikin mutum daga wannan gurin Tole ne ya rika yin wari ra'iha kariha za ta rika tashi daga gurin tafuhu min ra'iha kariha tanba'athu min ra'iha kariha <clears throat> wato sabibul iltihabi sai ta haifar da iltihab ma'ana wata barna da za ta iya haifar da koda wata guba ce ta ainihin wato saratan kama ce an samu wata kansa a wurin kama annal mar'a mutazawija kame da kuma mace matar aure bi rajulin ta khallas minha da ta aure mutumin da yake da loɓa, ba a yi mishi kaciya ba to shi ma wannan ta ta'arradu li za ta iya bujiro wa kanta ta samu ciwon kansa Shi shine arrahimi na mahaifa a saratanin rahimi aksara min siwaha sama da wadda ba ta auri mai irin wannan ainihin wato mai lofaɗin ba to kaga kenan a takaice zai iya zama akwai hatsari kuma menene hikima daidai da muka faɗa shine magana ce ta tsafta musulunci ya kula da tsafta ne lura da waɗannan abubuwa allah ta'ala ya samu dace lokaci ya yi ko mu gaba na sha ɗaya eh da minti biyu to za mu iya karawa na sha ɗaya tarkun shaibi <clears throat> tarkun shaibi ya ce barin furfura idan ta fito abu da ake tema barin furfura shine a daina tsige ta a daina cire ta idan ta fito tare da cewa mun sha bayani cewa kuma furfura ɗin takan fito saboda yanayi wani saboda shekaru girma ne da tsufa ma'ana tafiya ta fara tafiya an fara gangarawa an hau tudu an gangaro to dole furfura ta fara bayyana <clears throat> saboda an shiga shekarun da ake kira wato shekarun jarabawa shekarun sunnul balaya idan mutum ya kai wannan shekaru dole za su bayyana akwai kuma wanda bahaushe yake kira baiwa ce kawai allah ne ya fito da ita ba tsufa ba ne wani da yarintarsa furfura ta kan fito mashi ko a kansa ko a wani guri nasa da sauransu akwai kuma wanda tunani da wahala da wato tunanin zihin kullum zuciya ba ta hutawa kwakwalwa ba ta hutawa matsalolin rayuwa sun yawa fitintunin rayuwa gida matsala daji matsala kasuwa matsala komai kullum mutum ba kwanciyar hankali to dole yi furfura wallahi yana cikin damuwa wanda mun sha buga misali da annabi ke da cikin hadisin turmudi ya ce shayyabatu ne hudun wa ashibahuha tsoro da firgici suratu hudu ce ta sadu furfura wanda kuma na sha faɗa galiban masu furfura yanzu a ƙasar hausa wannan ce matsalarsu duk yanzu ba wai shekaru wani in kaga furfura waɗannan firgicin ne da matsi da ainihin abubuwa girma ya kama ka lokaci ƙanƙani sai ga furfura ta mamaye mutum saboda wani za ka tarar da mahaifinsa ya rasu to yanzu shine babba a gida ko ya ji ko ya kuma wani allah shi ma bai kama dahir ba fa a rayuwar ko ba haka bane ga 'yan mata guda tara a gida an ce dishi zai aurar da su ga iyayensa ga kannai ga kaza kowace ta zo da maganar kudin makaranta shine <clears throat> kaza shine gidan hayan iyayensa shine komai shine ga nasa ga shi ma abubuwa da dama sannan ga matsaloli da yake tunkara wala Allah a kasuwa wala Allah kaza wala Allah kaza ko a gurin aiki ko a menene duka ta sai ga tunani ya yawa da sauransu wani kuma za ka same shi a cikin wahala ya taso ko mutumin kauye ne daga noma sai daji sai aikace-aikace to sai ka gan ka sa'ansa inda wanda yake jin daɗi a cikin birni sai ka rantse da allah babansa ne <laughs> ka ce wane ya ake ka tsufa haka ce <laughs> to muna nan ƙauye cikin wahala to wannan wahalar za ta isa lalle furfura ta bayyana to a zahirin gaskiya koma da yaya ne in ka kalli lamarin babu shakka wato <clears throat> a nan dai annabi sallallahu yana maganar in furfura ta bayyana a fatta kada ce za a rika damuwa da dole sai an cire ta sama waɗansu malaman suna ganin in yaro ne babu laifi idan ya cire ko kuma in yana wato dainin ɗinta da baki ba laifi ba ne <clears throat> na fata mun gane saboda shekarunsa dama ba su kai ba idan ya sa baki ya mai da ita baki ba abin ba wani matsala ba ne waɗansu kuma suna cewa a zahiri tun da dai annabi ya hana to kada a yi amma dai ishara ce ta take nuna duk wanda shekarunsa ya kai shekarun aƙalla ya bewa arba'in baya ya fara tafiya sun fara fitowa to ya yi haƙuri kar ya ce dole sai ya mai da su baƙi ko kuma dole sai ya rika cire su kar a ce ya girma kar a ce shekaru sun tafi kar zai je neman aure wala Allah kwana-kwana na ce kai malam ka tsufa ba <laughs> watakila yana jin tsoron wannan magana to duk wannan da ya tsufa dai baka yi saka hana tunka ba ko ka rage kanka shekaru ko ka ƙara dai dole za a tafi yaro na tafiya babbi na tafiya sau da aka yi haƙuri da yadda rayuwa ta zo kuma komin daɗin daɗewa dai sai ta bayyana kuma matsala ta ka tsige ɗaya sai goma ta fito ma <laughs> Allah ya kiyaye kamala <clears throat> ya ce tarkus shaibi yusannu tarkus shaibi an sunnanta a bar firfira wa na tuhu an karahanta tsige ta wadda dalil dalili an abdullahi bin amuru qala radiyallahu an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tantifu shayba ku daina tsige furfura ma min muslimin Allahu akbar babu wani musulmi wannan nakira ce ja'at fi siyaqin nafai ba wani musulmi namiji ko mace to kuma a naɗa ma zai shiga har yaro ya shibu shaibatan fil islami da zai yi furfura a musulunci a matsayinsa na ɗan musulmi iyayensa musulmi suka haife shi musulmi har ya taso yi furfura a musulunci ko kaddara ma musulunta ya yana yaro ya zo yi furfura a musulunci illa na lahu nuran yawmal sai ta zame masa haske ranar alkiyama cewa ya yi furfura a musulunci <clears throat> wa aka raja musulmin fi sahihihi imam Musulmi ya rawaito an annabi sallallahu an radiyallahu anhu qala anas ya ce kunna nakarahu ba ma so mun tsani an yantafi an yantafi rajulu sha'aratal ba. min ra'asi mutum ya rika tsige farin gashi a kansa walihiyatihi ko gemunsa mu sahabbai ba masu mun karahanta haka annabi ibrahim ya ga furfura a jikinsa kame da annabi ya ce ya ce ya ubangiji mai kenan wannan aka ce ai wannan nutsuwa kenan ma'ana ya kamata ka nutsu mai zuhudi na cewa ka faka mashe burasika min yi galibu launuhu launin sawadi wai furfurar kanka kawai ta ishe ka wa'azi tun tana baka ta fara komawa fara har ya zanto ta zama fari to siginar ce Allah ke nuna maka fakai hankali an rawaito cewa annabi Yakubu alaihi salatu wassalam <clears throat> mala'ikan mutuwa ya zo mishi ziyara da ya zo sai yake cewa da shi ni mala'ikan mutuwa ne sai ce ajita za'iran amli qabadi ruhi ka zo bizitin ne ko ka zo karɓar rai <laughs> ya ce a bizitin na na zo ziyara ne kawai ya ce to don Allah ina so duk sanda ka zo karɓar raina ko za ka zo karɓar raina in ya kusa ka sanar da ni <clears throat> don in sake shirya ya ce babu matsala zan aiko maka masinja guda biyu ko uku su sanar da kai na kusa zuwa ina hanya <laughs> kwatsam ranar sai ga mala'ikan mutuwa ya zo gurin annabi yaƙo ya ce bizitin ne ko ɗaukar rai ce na zo ɗaukar rai ne ya ce a ah, ba haka muka yi da kai ba ka ce za ka turo min masinja guda biyu ko uku ya ce aina na turo ga furfura nan ta zo wani hina zaharika sannan ga gadon bayanka ya fara kwafawa waɗannan manzanni na ne ga kowane ɗan adam in ya fara ganin su. to wallahi ya fara tattare shi fudasa bai zo zama ba <laughs> ka ji matsala kenan dama ita duniya fa ba ta da tabbas kuma ba zama muka zo yi ba so da haka a yi haƙuri mai aikin da umar mutu kawai Allah zai yafi mana a rage zunubi a yi ƙoƙarin a ebi guzurin tafiya tafiya ce wadda babu dawowa kuma ba a san ta ba sau da aka dai kawai Allah samu dace amma duwayo da dabara da me da ita baka da me da kanka yaro da sa kananan kaya duk ba zai sa ka tsufa ba a ka ce wai ba za ta zo ba dole sai ta zo dole ne sau da aka akwai wanda in ya tsufan ya tsufa amma wai dole shi matashi ne a yi ta sa ƙananan kaya ga furfura a kaga ko'ina kuma a yi ta ta kullum ka ga gemun suɗai kansa suɗai wai dole sai an ce da yaro ne amma da zai bar gemun fa za a ganta fari sal to shine bai so a gani <laughs> su yake ɓoyewa <laughs> to da aka dai anas ya ce ba ma son haka wa yustahabu ta shaybi Bilhanna hanna wal humra was sufra wani nahwiha sai abu na karshe saboda lokaci ya ce amma idan wato furfura ta yi furfura kai ya rini ya fari sal ko gemu ya fari sal to ana son a dayi ɗinsa da lalle shi ne bilhanna da lalle ko dai duk wani abu can ko wani abu mai yalo-yalo kamar lalle din da makamantansu to a iya yi kar ya zanto an banta fara kwal ɗin amma ba a ce dole ko wajibi ba saboda hadisin abu huraira annan ya sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wani nasara la yasbiqun annabi ce yahudu da nasara su ba sa rini ba sa fanti wa gemunsu ba khalifuhum ko ku saba musu wannan ne zai sa ka ga wasu dattawa suna rinawa da lalle ko da wani abu sai ka ga ya zama ja ko ya yi abinan da sauransu anan za mu tsaya ko insha Allah wallahu ta'ala ala